ina ga kai baka gani baka ce mutum ya yi ka ce ai mazinaci ne ai fasiki ne ai an ce lalatacciya ce kai kai lalatar da ita da kai surutun amfani mai maka in ka ga mutum a barna in zaka iya Allah shirya shi fal yaqul khairan aw li yasamud inji annabi fa mutuka matsayin mu na musulmi mu kula da harshen nan namu mu kula shin me aka turo